barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 23 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan da 23 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan biyu shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen yake cewa shin a hausa ya halatta a ce da Allah Ubangiji ko bai halatta ba ina ga wannan an yi wannan a kano sun shekara goma da suka wuce sai yanzu wannan abin gizo nan kenan kasuwa ba sa nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa ta yi naƙuda ta haifi kamar da idan suka ce ɗan makaranta ba sa nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haifi. da haka abin da ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma me zuciyarsu suke nufi al'ibratu bil maqasid la bil alfaz wato abinda ake kiwata ko da wani lokaci mai kana fata a zuci lokacin da bahaushe yace ubangiji yana nufin mahalicci wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen hausa za su ce kalmar uba wato daga mai haihuwa ne gidi kuma wato gida kenan saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi wato za a iya samun cewa ma mutum sai da bai kansa ya hana kansa zance kenan dan haka babu wani laifi dan ka cewa Allah ta'ala ubangiji ina fata an fahimta malamin su gaba ayata gaba Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil kamar misalin kwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa ambatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya kuma a cikinta aka samu kwaya ɗari kaga za a wa mutum har so ɗari bakwai kenan wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji ta'ala yana nunninkawa liman yasha ga wanda ya ga dama gwargwadon kyakkyawan niyyar mutum lokacin da zai ciyar da dukiya din wallahu wasi'un aliyam ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan kuma masani hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yadda Allah ke nunninkawa mutum aiki na gari alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin wato kowane kyakkyawan aiki ɗaya za a iya ninka mutum sau goma kai ba ma so goma ba za a ninka mutum har so 700 wani hadisin ya sake tabbatar cikin sahihin muslim manzan Allah zai tafi wani jihadi zai tafi yaki na musulunci sai wani taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya tare da akalarta a ɗaure da ita da manzo Allah ya karba sai ce laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin maqsuma a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai maye maka gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya din da taguwa ɗaya ɗaya har guda ɗari bakwai kowace da akala irin yadda ka kawo yanzu da akala abin nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka mutum ranar tashin kiyama allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah sun la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bibitar abin da suka ciyar din mannan wajen yi wa mutum gori su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza ai ni ne maka hanya ka samu kaza ko ni ne na baka kaza wala azan ko ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa kada ya goranta masa watan wata rana cewa ai ni na yawa wani kaza bai halatta bai yi masa haka a gaban idansa haka bai yi halatta bai yi a bayan idansa dalilin wani na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza tallafin qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun hamim يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ubangiji ce qaulun maarufun wato faɗi wanda yake sananne a shari'ance wanda babu cutarwa a cikinsa daddaɗan zance kyakkyawar magana wa maghfiratun tare da yafewa idan an yi maka laifi khairun wannan shine mafi alkhairi min sadaqatin yatba'uha aba sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta wato ka yi wa mutum da daɗar magana kuma ya kasance ka fi masa koda wajen tambayar ka da ya zo ya kausasa harfe wannan shine mafi alkhairi sama da ka bashi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa wallahu ganiyun aliyam ubangiji ta Allah shine ganiyu wadatacce wanda talauci baya kwankwasa masa kofa sannan kuma shine halim mai juriya wanda baya saurin kama mutane da laifi yakan ba su dama don su samu damar tuba su tare da yin istighfari malamai suka ce qaulun ma'ruf wato qaulun ma'ruf wannan mubtada ne kabar din an shafe shi ay kaulun ma'rufun aula haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a kaulun din shine khabar ma'ruf sai zanto na a cikin sa mubtada din kaddara shi ake yi fi ma yutla alaikum fi ma yunzalu alaikum qaulun ma'ruf wato cikin abin da ake karantar da ku cikin abin da ake saukar muku alqur'ani akwai koyar da ku daddadan zance kyakkyawar magana abin da ake nufi da wannan shine lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako ya nemi gudunmawarka ya nemi sa hannunka kan wani al'amari na shi ɗayan biyu ne ko ya zanto za ka iya ko ya zanto ba za ka iya ba idan za ka iya yi to lallai ka taimaka masa ko da ba kai ne za ka yi ba za ka iya sa baki a yi masa to nan ma sai ka sa baki a yi masa manzo Allah ce isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha wato ku yi ceto ko kuma ku yi hanya ku yi alfarma ku ta baki cewa a baiwa na aiki kaza ko a bashi makaranta ko a bashi admission a wuri kaza ko ai kaza ko ai kaza ku sa baki in ya kama ku sa baki din idan har kuka sa baki su uzuru to za a ba ku lada aikin ku sa baki amma sa bakin ku baki zai sa dauke shi ba shine yake wa yaqadallahu ala sanan nabiyhi ma sha ubangiji kuma shi ke zartar da abin da ya ga dama daga baya to ma'ana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu ko ya zanto za ka iya yi ko ya zanto ba za ka iya yi in za ka iya yi sai kai masa idan ba za ka iya yi ba sai kai masa daddadar magana Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam wa in ma tu'ridanna anhu mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in hali ya kama za ka wa da mutane kai sun roƙe ka abu ba ka da abin bayarwa din sun neme ka taimako abin da suka nema ba ka da shi a yanzu sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka ba su Allah ce to kar ka kawar da kai haka kawai fa kullahum qawlan maysura faɗa musu magana mai daɗi Allah akalli in ma mutum bai samu kyauta ba ya samu daddakar magana shine suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci idan an zo wajensa za a roke shi wani abu za a ganshi fuskarsa a take amfanin sakin fuska shine in yana da akwai zai baka in baya da akwai sai kuma zaka ba shi uzuri amma inda ya murtike fuska to ko da ya baka sai ka ji ba daɗin karka to ballantana kuma ya hana ka ai ba yadda za a yi ka uzuri shi uzuri shine suka ce amfanin sakin fuska kenan ko dai ka baiwa mutum ko kuma in ma baka bashi ba shi zai iya baka uzuri shine wani zai ke cewa illa takun warikun yawman ajudu biha ala sadiqi فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من سيمي إما نوالي وإما حسن مردودي yace da'iman in ma ba ni da azurfa da zan baiwa aboki na kyauta to ni ya ishe ni alfahari ina da daɗin mu'amala ina da saukin hali ina da kyakkyawan hali yace ke cewa duk masu tambaya ta ba sa rasa alkhairi a cikin ɗabi'una ko dai abin da suka roƙa in ba su ko kuma in yi musu daddadan zance manzo Allah kuma ya ce yana daga cikin daddada yana daga cikin sadaka alkalimatu tayyiba sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abin da yake nagari an talqa akaka bi wajhin salik wato ka fuskanci dan uwanka ko hada ido ya ga tata da sakin fuska ta tare da kai shine ma'anan kaulun ma'ruf ma'ana fi ma yutla alaikum qaulun ma'ruf cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku daddadan zance kalma mai kyau sananniya al-ma'ruf shine zai ya'rifuhu an-nas wa la yunkiruna abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan hali na kwarai magana ta kwarai wa maghfiratun abin da ake nufi da gafara a nan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kawo su sa'iwa kai ma wadaci ne lokacin fitar da zakayi ya zo ya ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wajabta a kanka a wannan ya kasa sa maka harshe ila idan ba ka lallaci zuciyarka ba sai kai fushi maka sai an fasa yi duk abin da zaka ko ka ce za a bayar amma kai din ba za a baka ba sai ubangiji ya ce a wa mazkiratu ka yafi ko da an faɗa maka ba daɗi manzo Allah ma an faɗa maka ba daɗi ya gintsa ya haɗi sallallahu alaihi wasallam khairun min sarqatin yatabawa adha wallahu ganiyun alim ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tubtilu sadakatukun bil kada ku bata sadakoki da kuke yi ko sadaka ta farilla ko sadaka ta nafila bil manni ta hanyar al manni shi lafazin al manni din a larabci yana nufin al in'amu wal fadlu wato falala ko baiwa da ga Allah laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana ubangiji ya yi baiwa ya yi falala ya yi ni'ima ga mummunai da ya turo musu manzo daga cikin kawunansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mannu kuma yana zuwa da ma'anan ta'adadun ni'ami alal mun'ami alaihi kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar na yi maka kaza na yi maka kaza na baka kaza an gane ko to wannan yana daga cikin almannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin annan Musa je na Fir'auna wa'azi cewa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai Fir'auna ke cewa shin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza annan Musa sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce nemar da yau kake goranta min dan ka ka bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma yan zurriya ta yan kabila ta ka bautar da su sai zanto ni'ima da zaka yi mun gorin ta kenan ina fata kuma da sannan kuma almannu wato wani abin sha wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa Allah ce la tubtilu sadaqatukum bil manni kaga abin da kin ce da almannu a nan gurin ta'adadul mun'imi an-ni'ama 'ala al-mun'ami alayhi wanda ya yi baiwa ya rinka lissafa wa mutumin da yawa baiwa din ko kyauta ya rinka masa kididdigar nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka din shi yasa Allah ce la tubtulu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rushe kyauta kuma ba ta da lada idan mutum ya goranta wanda yawa kyauta wal aza da kuma cutarwa wato faɗa mutum bakar magana ko na makamancin haka ko ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa musu ɗauki wato a aulakanci haka kallazi da malahu ri'a annas kar ku zama kamar wanda yake sayar da dukiyar ri'a annasi don mutane su gani asalin ri'a annasi wato alhamza din farko din nan wato asalin ta ya bunce ri'a anna da aka yi ibdalin ta koma alhamza amma ta karfi tana cikin asalin kalma din wato la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi kamar wanda yake siyar da dukiyarsa dan nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir ko baya imani da ranan karshe bisa da siffar imani ta hakika fa masaluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin kamar safwanin kamar misalin mulmulallan dutse akan ce da dutsen safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallen dutse wanda ko itace ko wani ganye ko kiyayi ba sa fitowa a kansa ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba kasa a kansa wato falalan dutse ga kasa a kansa ta lullufe shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamaku kaga me wannan ruwan sama zai yi zai tare wannan kasar da ke kan wannan dutse fatara kahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan ransa ya fito fili a gansu bayan ko da kasa ta tsubci la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wato ba ta samun ikon ala in kan kowane irin abu mimma kasabu cikin aikin da suka yi an fahimta ko wana yadda kasa ba ta tabbata akan mulmulallen dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka baya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga ciki da ruwan sama ya zo tare kasan da yake kagar dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shikenan gaba daya babu lada abin ya zama ya tafi shine la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la ya na ba sa ba su da iko ala kai in kan samun wani abu mimma kasabu cikin abin da suka ciyar da fadin cewa la ya kaduruna ala kai in mimma kasabu da kuma faɗi a ƙarshen aya wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah baya shirye da waɗanda suka kafare dalili ne akan cewa allazi da ke farkon aya din ma'anansa allazina da Allah ya ayyuhallazina amanu لا tubtilu صدقاتكم بالمن manni كالذي adha kallazi ma'anarsa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da kace yace la yaqdiruna ala shay'in wanda damiri ne ke koma zuwa ga kallazi yunfi kuma ina fatan kuna fahimta domin inda a ce bamirin zai koma zuwa gare shi ne mafarar da zai ce la ma ka saba. amma ce la wato sai yana cewa allazi yana zuwa bi ma'ana allazina kenan wannan ko mun karanta tun a baya wajen masaluhum kama sallazi fawqa naran falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ina jin za ku yi tunawa laraba sun san haka a cikin yaran su dai daga cikin sai ke cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum hum al qawmi kullu al qawmi ya umma khalidi wa innal ladhi amadri yake wa innal ladina hanat bi faldin dima'uhum sai da zamiri ya zanto jam'i wanda ke nuna allazi din tun yana nufin jam'i wa humul qaumi kullul qaumi ya umma khalidi an gane ku wa kuntu usatil qauma ikhwati allazi riwayatuhum zayyi wa rusuduhum rusudi yace wa kuntu usatil qauma ikhwati allazi a bi ikhwati allazina riwayatuhum zayyi wa rusuduhum rusudi Allah ce wallahu la yahdi al kafirin ubangiji baya shirye da mutanen da suke al-kafirin kafirai ma'ana baya ba su basira baya ba su hankali da tunani mai kyau sai ka ga a cikin su akwai wauta duk da cewa kila suna da ilimi a zamanance wani lokacin suna da manya-manyan takardun shaida da suka yi karatu a jami'o'i daban-daban amma sai ka samu a cikin su babu lissafi sosai da su sai su yi ta magana ana cin gyaran su ana cewa ku yi kaza su gyara yanzu ka duba lokacin da Bush yace zai yi yaki da Afghanistan ya faɗi kalma aka ce aka ah, gyara wannan kayan kuskure ya danyi ya sake faɗin wata har yau gyaran kalmomin sa ake kullum sai yayi tufka da warwara cikin maganar sa shine wallahu la dal qawmal kafirin kullum cikin tufka da warwara yake ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أموالهم بالشيء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فصل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم أما waɗanda وأن دا سكي dukiyoyinsu دوكيو ينسو ابتغاء مرضات الله dan neman yarda Allah kadai ba don wata manufa ta duniya ba wa tasbitan min min anfusihim sannan a tabbata daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah misalin irin waɗannan mutane kamar jannatin jirabwa kamar misalin gona ce wadda take kan dan tudu abinda ake nufi da rabuwa ko rubuwa ko ribuwa ko arrabawa duk da ya halatta a larabci sai dai a cikin alkur'ani an yi amfani da arrabuwa da kuma arrubuwa amma bi kasarar ra lam yasbut qira'atan wa lam yasbut qur'ana amma nan qira'a biyu ce rabuwa da kuma rubuwa abinda ake nufi da rabuwa ko rubuwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai yawa ba wuri wanda yake kan tudu amma tudu ga mai yawa ba sai da idan ruwa ya zo zai iya rikewa sannan ba gangare bane ballantana kuma ruwan yawa wurin barna sannan kuma bai yi tudu da yawa ba ballantana idan ruwa ya hau kai ya gangare yana da tudun da ruwa mai yawa baya yawa wajen lahani ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya gangarewa sai ya tsaya a daidai wajen ya duka kasar wajen ita ce rabuwa na taba ganin wani mai fassara hausa ya fassara shi ya ce jigawa amma dai ba ta kwanta mun sosai ba dan galibi da an ce jigawa akwai sahara sahara a wajen wallahu alam kamar su kun dai gane ne rabuwa ne ko sai ku shawo ta da kalmar da za ku bata kamar sali jannatin bi rabuwa kamar gona ce a wani wuri mai dan tudu tudu asabaha wabilun sai ruwan sama mamako ya same ta irin wannan gona da take wuri mai tudu tudu da ba mai yawa ba idan aka yi ruwan sama mai yawa fa atat ukul habu ifain sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta riɓi biyu inda tana bayar da dame ashirin sai yanzu ya zama arba'in inda tana arba'in yanzu ya zama tamanin haka wadanda suka fassara wadanda suka ce bi bai din ma'ana sai aka ci a damana ɗaya amma aka yi shuka sau biyu kai shuka amfanin gonar ka ya riga sauran gonaki kaiwa har ka girbe ka sake shukawa kuma aka ci karshen damana da kai ina fata an fahimta fa'atar ukulaha wa bi'fain fa in lam yusibha wabilun idan ma makon ruwan sama bai same ta ba fa fallun to yayyafi matar da ya wadatar da ita wato yanayin kasar wuri ne mai kyau ruwan sama mai yawa sai ta bada ninkin amfani biyu idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe ita kan yayyafi ma ya ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar ina fata mun fahimta wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya ciyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillah kuma bai gorantawa wanda ya wa ya ciyar din ba yayi ne dan Allah tasbitan min anfusihi irin yadda wannan gonar wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka haka idan ta samu dan kadan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani to haka shi can gurin dan kankana abu zai bayar zai samu ladansa haka idan mai yawa ne kuma zai samu ladan ninkin ba ninki ina ba dan fahimta shine fa illam yusbiha wabilun fa tal wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala matsa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake a gare sai ce أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل shin yanzu ɗayanku zai so a ce yana da wata gona min nakhilin ta itacen dabino wa anabin da kuma inabi nau'i daban-daban ta min tahti al-anhar wadda koramu ke gudana a cikin gonar su kai su kawo lahu fiha min kulli samarat a cikin ta duk akwai nau'ika na yayin itace ubangiji ya arzuta shi da shi wa asabahu al-kibar wannan mutum da yake da wannan gona kuma sai sai girma ya kama shi shekaru suka yi masa yawa wa lahu dhurriyyatun du'afa gashi da yara idan an ce dhurriyya ya'ya da jikoki du'afa dukkan su masu rauni ba kawo karfin su ba yara suke kanana fa asabaha i'sarun fihi nar wannan gona kawai a asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta isar iska wata take mai karfi irin wata take karya itace ta ya ce rufin kwano shi shine isar fi narun a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta kat gonar gaba ɗaya sai ta kone Allah ce kazalika bayyana Allah lakum al aya. kamar haka ne ubangiji ta Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu yin tunani har yanzu za mu ji muna da kishirwar musamman wannan aya duk da cewa mun fassara ɗaiɗaikun kalmominta a cikin hausa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari umar dan khattab Allah ya kare da gare shi ya tara wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ina son ku bani labarin wannan aya me take nufi aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin har zuwa sai suka ce Allahu a'lam yace idan ba ku sani ba ku ce ba ku sani ba kar ku tsaya kuna wata kara Allahu alam Allahu alam ko ba mu sani ba sai kan Abdullahi da Abu ce ka san ma'anarta yace shi abin da ya fahimta karkashin wannan aya misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki aiki na gari a farkon rayuwarsa a cikin kuruciyarsa yana da mukaminsa yana da dukiyarsa har sai da zo dab da mutuwa sai sai dan ya kawutar da shi daga tafarki kyakkyawa sai ya mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan kuma sai ya mutu akan wannan Umar bin Khattab ce ko ni ban fahimci wani abu ba karkashin ta sama da abin da ka fahimta ma'ana misali ne Allah ke bayarwa yanzu mutumin da yake da gona irin wannan wanda ga 'ya'yan itace na na wato ainihin dabino ga inabi ga kuma lahufiya min kullu samara sannan ga shi da yara kanana lokacin da gonan nan ta kai aina da bukatar ta na farko shi babba ne ba zai iya neman kuɗi ba ya dogara ga wannan gonar wajen ciyar da iyalinsa da ne. daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikinsa daidai lokacin ya yi mummunan aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu ina jin misalin ya wato abinda wannan ke nuna wa ya'yan uwa mutum ya dawwama kan aikin alkhairi shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi to kada mutum ya rudu da yawan aiki cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko nawa kuka ce wajen sayar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayin ka na malami ko wani ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abin da ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan sa karka sai ai nayi kaza ai nayi kaza ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance yana aikin alkhairi a rayuwarsa daga ba sai zai shiga kuma da mummuna aiki kaga ya rufe alkhairin gaba da yake inna hadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل amali أهل الجنة فيدخلها da haka babban abin da ake so wato cikawa kan aiki nagari gari shi bayan Allah salihai na wato duk yadda suka gansu akan tafarki madadaci abin da suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antar wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan kuka riga ka shiryar da mu kar ka da zukatan ka duba manzan Allah ma ta yake Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya ubangijin da ke juye zukata da yake so tabbatar da zuciya ta akan addinin ka ba kar ɗaya daga cikin mai rutu da kyakkyawan aikinsa duk yadda kake ganin kayi kyakkyawan aiki ko aka ce kayi kai ka gani da kanka ko mutane suka gane maka kar wannan ya rude ka kai dai kai fatan cikawa akan wannan don ga misali wanda yake ya kamata lalle mutum ya dauki wannan misalin a matsayin babban misali ne da haka Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullum ya zanto tunaninka yaya zaka ƙara kyautata aikin kuma kullum ya zanto tunaninka ya zaka ne ya santar da kanka daga dangin al'amurra da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya nisantar da kansa daga wannan kar ka goranta mutane in ka musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna manzo Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke cewa mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yace almannan mai goranta mutane nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza aini ne kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al'aqu li walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda su dace da shari'a mutum na uku mudmin khamr mutumin da yake dimanta shan giya kullum sai ya je gidan barasa kullum sai ya je mai ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya lissanci wannan Allah tsare mu sai Allah يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كتبتم ku ciyar min tayyibati ma kasabtum daga daɗaɗan al'amurra irin wanda kuka samu abinda ake nufi da tayyibat dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiwo ta hanyar sana'o'in ku na hannu kuka tara kuka samu kuɗi cikin irin waɗannan kuɗin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shigan ku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abin da kuka noma da dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayinku a wurin Allah shine mu mimma akhrajna lakum min al-ardh da wannan ne Imam Abu Hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abin da girgije ya shayar. ƙasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah yace an fi ko min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga ce cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abin da akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin ƙasa gero ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwara ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka ya fahimta mimma akhrajna lakum daga duk abin da kasa ta fitar sai kai sai kai zakka ya ɗauke ta da fadi ko da to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma waɗansu suka tsoki akan waɗansu al'amura guda hudu suka ce su kaɗai za a yi an fahimta ko to kamar waɗansu kuma suka tsaya tsakatsakiya irin su imamu Malik ibn Anas wanda imamu Ibn taimiyya cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wato usul na ahlul madina cikin abin da ya fi zakka cikin abin da ya shafi shi ne ya fi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba yace abin da mutanen madina suka tafi akai shi fi dacewa da sunna yace domin mutanen madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da annabi sun fitar zakka kan wani abu tabi'ai suka gani suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'u tabi'i na sai imam malik suka samu kuma suka fitar dan haka lalle ne abinda suka yi din nan an fitar da zakka akan su lokacin manzon Allah dan lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da za an shuka shi akan wannan lokacin babu dan haka sai zanto ka'idar abin da za a fitar wa zakka daga cikin kayan abinci shine abin da yake muqtat kuma ya zanto muddakhar kullu muqtatin muddakhar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan ya nuna banda kayan marmari idan ka ce muddakar abin da za a iya taskance shi a sa a sito wannan ya nuna duk abin da ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sito ba to ba za a fitar masa da zakka ba kenan dole sai ya cika siffofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne mukuta ne kuma kowanne muddakar ne amma da doya an gane ko da dankali sawa'un dankalin namu na gida ko dankalin turawa kowanne mukuta ne amma zairu muddakar ba za a taskance shi ba to tunda ko ba za a tantance sai babu zakka a kansa doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka a kansa ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka a kai amma idan ya sayar ya tara kuɗin da ya sayar ya ajiye har sai kai shekara to zai fitar da zakkar kuɗi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an bayyana haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba an idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko a yi dan wake da shi ko a wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusuki biyar shi kuma dole sai an fitar masa da ka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka a kansu ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa na shi ne babu zakka a kai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su a kai shekara to zai fita musu zakka to amma fa idan ya busar da tumatiri kaga ya tashi da sunan tumatiri ko da a Hausa ya zama sunan shi kauda butaccen tumatiri da butaccen tattasai da butaccen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumatiri ya shanya shi zai sayar da shi a bushe ma'ana ya sanya shi ya kai yawan da ya kai wuce kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wuce kibiyar sai ya fitar masa zakka ina ba an fahimta domin da tattasai din da tumatiri din kowanne mukutat ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama mudakar a yanzu in yana danyensa ba mudakar bane amma dan danyensa ba za ka aje ka je ka aje shi a sito ba amma bayan ka busar da shi ba buhu buhu ake ba to wannan zaka fitar masa zakka kenan wannan mazhabi na usul uh, ahlul madina shine yafi zama wato daidai wato a babin zakka sama da sauran mazhabobi an fiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ku ciyar daga dadadan al'amuran da muka ba da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkar ku wala tayammamul min husum tikuna wala tayammamul khabisa kada ku ce za ku nufaci mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tun fi kuna za ku ce da miskini ka je ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumatiri ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonar ka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau dan baka ce shine zaka dauka ka je ka abin nan da shi zaka zo sarakawa ka. ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka duk ka hada shi dami dami to sai kasance duk zangar ne da bata yi kwaya sai ba ka ware ta daban wanda suka yi kwaya ka ware su daban da kai dami dami sai kasance duk damin da yake yana dauke da zangar ne da ba kwaya a cikin su zaka bayar da zakka wannan bai halatta ba la tayyamul khabisa minhu kar ku nemi abin da yake mara kyau ku ci shi za ku ciyar lokacin za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta nafila ta abin da yake za ka ciyar biya bi akhdihi illa an mai zofi ai ku kanku idan an ba ku ba za ku karba ba sai in kun rinsa idanu ma'ana sai dai kawai irin alal larurar din nan mutum ya karba in ba ku ba ba za ku karba ba wa alamu ku sani cewa anna Allah ganiyun hamid lalle Allah ta'ala ganiyun wato mawadaci ne sannan hamid kuma abin yabo ne subhanahu wataala aka ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonar su ta dabino inda yayi kyau sai su ware wannan nasu ne inda bai yi kyau sosai ba sai su kallo dodo guda su kallo wannan su kallo wannan sai zo su rataye a masallaci akwai inda ake ajiye sarata wanda duk bukati dai zo ya dauka wanda duk ba bukati bane dai zo ba zo shi da ita wai hikimar hakan dan domin duk wanda ya baka abu kai kuma lokacin da za ka karba da hannunka da nashi wa yake sama shi nashi ne ke sama da yake ne da yake bayarwa kai da kake karba hannunka na kasa to akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan kaskanci ya zan yi haka hannuna na kasa an fahimta gobara je da kuwaiti da ya karɓi wannan to amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so sai je ya ɗauka in ya gaina cikin mabukata duk wanda ba cikin mabukata kuma ba zai ɗauka ba yanzu mai da aka ajiye zaka a masallatan mai yato za ka fara dauka masu dukiya ne za su fara dauka saboda mu ba mu da wadatar su ba duka mu bane masu wadatar su sai dan kadan daga cikin mu mun mun riga mun saba komai za a yi wa wasu yanzu inda za a kawo na ba adadin masallacin na a ce kowa dauki daidai duk da haka wani yana ganin sai dai yayi wa wasu saboda mu kalta din mu ne wannan wani abu ne da kamar mun riga mun gada har na wa wadansu mata suke wa a rubi an fi samu wato yi musu su haka aiko gogowa kaza wannan kuma abu ne na bai baya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi an gane ko so ake mutum ya zanto akwai izzatun nafsi tattare da shi laraba har ba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan afasi wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu kuma za ka riga sauran ta wato duk wanda daga cikin mai ke tawazu kenan ko karamci ko dai ji da izzatun nafs amma mu ila sai dai a hankali wa alamu ku sani anna allaha ganiyul hamid ubangiji ta'ala ganiyun ne mu mawadati sannan hamidun abin yabo ne abin nufi sai ya kasance wancan abu da suke na zato da bino mara kyau su ajiye sai Allah sai ku daina wala ta al-khabitha minhu tumtikuna kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga cikin za ku tsaya Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan shine yake tsoratar da ku yake firgitar da ku dangane da talauci yana cewa in kun ciyar da dukiyar ku wajen gina masallaci wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha wajen gina makarantu na islamiyya wajen taimaka marasa lafiya da ke asibiti wai za ku talauci shaytan haka yake muku alƙawarin talauci yake muku wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umartan ku da alfasha abin abinda ake nufi da alfasha a nan gurin wato ainihin rowa an gane ko wani daga cikin laraba da yake cewa aral mauta ya atamul kirama wa yasfi aqilata mal fahis al mutajaddidi ma'ana al fahish ay al basil suka ce al suna nufin al bukhlu suka ce al suna nufin marwaci saboda haka sai dan yana muku alkawalin talauci yana umartan ku bil fahsha da yin ruwa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla ubangiji ta'ala kuwa yana muku alkawarin gafara ta musamman daga gare sannan kuma wa fadla da kuma falala shine dadi da ya dada muku akan abin da kuka ciyar domin da abin da kuka ciyar na alkhairi ubangiji zai mai muku gurbin an gane ko wa ma anfaqtum min khairin fa huwa min shay'in fa huwa yukhlifuhu yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku gurbin sa da wanda yake mai alkhairi sannan kuma wato ainihin shine da yayin masu arzikawa kuma a kowace ta za ta mai da manzo Allah ya bayani mala'iku guda biyu suke sauka daga sama ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji duk mai siyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah dan taimakawa ga jayyu da talakawa mayar masa gurbi abin da ya siyar ɗaya kuma ce Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai ruwa ya ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa kullum haka mala'iku suke sauka suna faɗa wannan ya faɗo kan addu'ar wannan ya faɗo kan addu'ar da karfe dan ya rude ku cewa idan kun ciyar da dukiyar ku fi sabilillahi shikenan sai ku zama to kun talauci a ku ciyar din ciyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله واسع من yalwa سنكم sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka tantance dan يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجي في يؤتي الحكمة من يشاء في الله شيء yake bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikma dukkan wanda Allah ya bai wa hikima kuwa faqad ya khairan kaseera hakika an bashi alkhairi bai tarin yawa ya Allah ka ba hikima wa ma yadhakkaru ba wanda ke ɗaukan wa'azi ya gane haga ɗin illa ulul albab sai ma abuta hankulla malamai nan sun yi kokarin fassara me ake nufi da ni'ima waɗansu suka ce ma'arifatul haqqi wal amalu bi sanin gaskiya da yin aiki da ita shine abin da ake kira da hikima a cikin wannan aya za mu iya fahimtar abin da ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin bukhari wanda manzara sallallahu alaihi yake cewa la hasada illa fi babu hasada abin da yake nufi da hasada anan al-ghibta al in goraci Allah ya bani irin abin da ya bai wa ne ba a yi irin wannan sai cikin al'amura guda biyu mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi to babu laifi ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wane ni ma dan in yi aiki irin na wane mutum na biyu mutumin da Allah ya ba shi alqur'ani karatunsa da sanin ma'anarsa kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane sai ka ce ya Allah ka bani irin abin da ka baiwa wani na alqur'ani dan ni ma in yi irin abin da wani ke to haka hadisin ya faɗa a wani wuri ce alqur'ani a wani wuri sai ce rajulan atahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha to kaga alqur'ani din shine hikima din da haka da aka ce yu'til hikmata man yasha in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal amalu bihi ko mun fassara shi da cewa shine alqur'ani ko mun fassara shi da cewa shi da al-ilmun nafi' dukkan su dai ma'ani mutaqariba ma'anoni ne makusanta juna wa man yu'tal hikma dukkan wanda Allah bai wa hikima fa kad utiya khairan kathira hakika an ba shi alkhairi mai tarin yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali ثلاثة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ubangiji ce wa ma an fakatun min na fakatun dukkan abin da kuka ciyar na ciyarwa ko wace iri ce ciyar da iyalinku ne ciyar da iyayenku ne waɗanda suka gajiya sun tsufa ciyar da ƴaƴanku ne ciyar da makwabta ne ciyar da ƴan makaranta ne waɗanda ba su da mai tallafa musu ko ɗaukan nauyin su don su yi karatu ciyar da dukkan wani ma'abucin ciyarwa duk kowane irin ciyarwa kuka yi au nazartum ko abin da kuka yi bakance min nazarin na bakance kayi bakancen yin azumi ne kayi bakancen wato ainihin kuɗi ne da zaka bayar sadaka kayi bakancen wani aikin alkhairi ne duk dai abin da kuka ciyar na ciyarwa ko kuka yi bakance na kowane irin nau'in bakance fa inna Allah ya alamu ubangiji ta'ala yana sanar da shi da haka in za ku ciyar sai ku ciyar da kyakkyawan niyya don ubangiji ya ba ku lada in za ku yi bakance sai ku yi bakance wanda ya dace da shari'a bakance shine mutum ya wajabtawa kansa wata ibada wadda kafin ya wajabtawa kansa bata zama wajibi ba mustahabbi ce a kansa amma shi sai ya wajabtawa kansa ita kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi wannan ba wajibi bane amma idan yayi mustahabi ne to sai ya wajabtawa kansa ya luzuntarwa kansa na yi tsakanin tsakanina da ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da nama ko sai na yanka saniya na sadaukar da nama ko sai na yanka ragumi na sadaukar da nama lokacin da ya faɗi wannan tsakanin da ubangiji da wannan niyyar to yin hakan ya zama wajibi idan bai yi ba ana bin sa bashi idan har bai yi ba har ya zo mutuwa ko da bayan ya mutu kafin a raba gadon sai an cire wannan an yi da yana daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadon sa min badi wasiyatin yusi biya dai yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan sawan bashi da yake da alaka da ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya fa dai Allah ya hakku an yi yuqda kamar yadda manzo Allah nuna cikin hadisi to wannan ba kan sai kenan da su shi ma aikin na alkhairi shi ko ba kan ce iri biyu ne akwai ce wanda yake mu'allaq akwai bakance wanda yake mutlaq bakance wanda yake mu'allaq mutum ya rata yadda wannan ibada da wani abu da Allah zai masa mata ta sanar da juna biyu ranar da duk ta sauka lafiya dan murna da godiya ga ubangiji suna yanka rakumi sai mutum ya faɗo wannan ya ce fa amma in ta sauka lafiya to sai ta yi bari kafin ta sauka lafiya kaga babu rakumi a kansa amma in ta sauka lafiya fa da rakumi a kansa mutum da yake jiyatar wani mara lafiya a asibiti yace na yi alkawali tsakanin da ubangiji daga ranar da wani ya fito daga asibiti ya samu sauki a wannan ranar sai na yanka rago na yi sadaka da nama ko sai na yi azumi na kwana bakwai ko sai na yi kaza mutum ya faɗi wannan to kaga wannan ya rata yadda wannan abu da warakar mara lafiyarsa ta yadda in ya waraka zai yi in kuma ya cika bai tashi ba kaga babu wannan abun a kansa to irin wannan bakance din makaruhi ne dan an neman zan Allah ke cewa ai wannan bai dace ba kamar mutum marowaci ne yake irin wannan bakanta mai kyauta baya irin wannan bakanta an gane ko kamar yana so ya koya kansa kyauta amma ya ba zai iya ba sai yayi bakanta irin wannan bakantan makaruhi ne dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da ubangiji amma sai ka rafe sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abu inda karhanci yake kenan amma bakance wanda yake mutlak ba karate da wannan da komai ba idan sallah ta zo na alƙawari tsakanin da ubangiji zan yanka sa ba wai laifi zan yi ba tunda karamar sallah babu wani laifi amma zan yanka sa dan in kyautata wa makwabta na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman miya sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara lafiyan ka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matar ka lafiya ko wani abu haka ba to irin wannan mustahabi ne an so a rinka irin wannan bakatta ina ba ta fahimta idan mutum ya kuma yana da lada haka duk ciyarwa idan mutum ya yana da lada ciyarwa ta abinci ce ciyarwa ta duk abin da mutum yi shine fa inna Allah ya alamu wa ma lil zalimin min ansar lalle azalimi ba su da wadansu mataimaka da za su kare su daga azabar ubangiji Allah ce in tubu da sadaqati fa in mali inda za ku bayyanar da sadaka a fili jama'a su gani fa da in to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi in kun yi da kyakkyawan niyya wa in tukhfuha amma idan kuka koye sadaka din wa tu'tuha al-fuqara kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi fa huwa khairul lakum to hakan shi yafi alkhairi a gare ku ma'ana bayyana wa babu laifi amma koye ta hakan kuma shi yafi alkhairi to shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce akwai sadaka ta wajibi zakka wannan bayyana ta ya fi koyi ta akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba ta ganin dama wannan kuma koyi ta ya fi bayyana ta muhimmanci abin da yasa suka ce bayyana da zakka ya fi muhimmanci suka ce akwai hikimomi Allah kalla guda biyu hikima ta farko za ka koya wa ‘yan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka don su yi ƙoƙarin yin gasa da kai su ma su yi zakka irin yadda kai hikima ta biyu dan ka turewa kanka tuhuma don idan baka yi a fili ba wato ba za a gane kana yin zakka ba amma idan ka yi ta a fili talakawa za su kana yi to wannan shine hikimar bayyana ta amma wannan kuwa tunda ita ba lalle idan ma baka yi ta ba babu wani tuhuma a cikin ta tunda ba wajibi bane dan me zaka tuhumci mutum dan bai musu abi ba to wannan boye ta shi yafi dan mutum ya nesanta kansa da gariya wannan kuma bayyana ta shi yafi dan mutum ya kasance ya turewa kansa an gane ku wa in tufuha wa tu'tu hal fuqara fa huwa khairul lakum inda za ku koye ku ba wa talakawa abinda suke bukata na taimako din to wannan shi yafi alkhairi wa yukaffiru ankum min sayi'atikum ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuran ku wallahu bima ta'maluna kabir ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وبنجي ليس عليك هداه ba tilas bane ba a kanka kai wannan annabi hudahun shiryar da mutane abinda ake nufi daukan shiriya ka shigar da ita cikin zukatansu daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun furta kalmar shahada ba a wajabta maka wannan ba abinda aka wajabta maka shine wa'azi fadakarwa amma shiriya ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yayi kalmar shahada wannan auren Allah yake walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shirye da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi to domin kawo nan su ba dan kowa ba dan Allah ku duba yadda su su bakara take ta magana akan infaki infaki infaki ya ji karewa kwana nawa ake ta cewa infaki kuciyar kuciyar saboda mun ji Allah tana cikin mako marwata ha antum haula'i tad'una tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wato ubangiji ta alasan san a cikin mu akwai marowata tunda shi ya halitta ne ya san mu shi yasa sai yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wa gata in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta domin amfanin cewar zai koma gare mu ne ba ga Allah ba shi mawadaci ne sannan kuma illar da ke kunshi cikin rashin ciyarwa haka a kawo mu za ta koma ba za ta koma wajen ubangiji ba wa ma tunfiqu min khairin da abin da kuka ciyar na alkhairi fali an anfusikum to domin kawunan ku ne wa ma fi tunfiquna illa waje illa ba fa za ku sai ba sai don neman sai dan neman yardan Allah ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kaga jumla ce anan khabariya amma ma'ana hal insha abin nufi la fi tunfiqu illa waje illa kar ku ciyar kadai sai in don neman yardan Allah ne an gane ko wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun za a cika muku sakamakon sa da ladan a wurin Allah wa antum la tuzlamun da dai ba za a zalunce ku ba sai Allah ya للفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda za ku ciyar su ne waɗanda wannan aya ta yi bayani lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah za ku ciyar da dukiyoyinku ne lil ga mabukata allazina ukhsiru fi sabilillah wanda aka katangance su fi sabilillah kadai suna rayuwa ne dan yada kalmar Allah zaratan sahabbai da suka yi hijira ko daga makka ko daga waɗansu kauyuka ko daga wadansu garuruka na larabawa zuwa madina suka tare ba dan komai ba suna kiran ranar da za a ce musu hayya ilal jihad yau ne za a fita jihadi a zo a tafi wannan tunanin shine ya kawo su madina da haka ba su da sukunin su je kasuwa ko ma su yi wani abu galibin su idan sun samu abin da za su ci a yini su biyan bukatar su ta samu kenan to sai Allah sai irin su ku rinka ciyar da su waɗanda sai ka tangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin ƙasa akan ce ad-darbu bil ard ya zanto ana nufin shafar ƙasa akan ce ad-darbu fil ard ya zanto ana nufin as-safaru tijara tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu su waɗannan mutane la yastati'una darban fil ardi ba sa samun dama ta zuwa ruka don yin fatauci a cikin ƙasa yahtabuhumul jahilu aghniya wanda ya jahilci halin su ma sai ya tsammaci cewa su mawadata ne minat ta'affuf saboda kame kai ba sa roƙon kowa ba sa barin jikinsu da datti ba sa barin wuyan rigarsu da annakiya ba sa yin haka rigar ko ba goge ba dai za a wanke ta za a ganta tsaf da ita ba za a ga mutum ya bar idansa da kwakwanya ba wurin ya kan kanshi a direti na talauci ga muku ba mu zakka ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse bai gyara gashin kansa ba ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba haka a ko mutum ya bar diddigensa da tsamma ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsa suke sai ga mutum da kwalliya ko da yadin ba tsada dai ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko ina ba saboda ya sai kai wannan kuma yana cikin suna ta musulunci don waɗansu sai su ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da datti ya bar wurin rigansa da annakiya kamar garin tsire to wannan ko ba wai magana ce ta wato zuhudu ba magana ce ta jahilci tsabagen magana ce ta rashin sanin ya kamata Allah ya saukarwa da annabi cikin farko farkon abin da ya saukar masa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sai daga cikin fasaran siyar shine tufafi fatahhir ka tsakace su shi yasa lokacin da Umar dan Khattab ya ga wani saurayi ya yi dogon wando na samari yana jan kasa ko ya saki izar din sai yana jan kasa yace ya dan samari dan daga wandan ka da kan kasa fa yannahu Haru shi yafi zama ka zama mai tsafta amma kana jin shi a kasa yana amfanin sa ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci ina ba da to amma sai mutum ya dauka cewa wai zuhudu ne gudun duniya ne mutum ya bar jikinsa da datti mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu a gaskiya wannan ba addini bane jahilci ne kawai kuma akwai wadansu sufaye irin na da can kazaman sufaye da suka kawo irin wannan sufancin ko da su ba su ne hakikanin sufaye na gaskiya ba hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne masu karatun qur'ani da irin su abdul qadir jilani irin su muhammad ibn al-junayd al-qawariri irin su sahal bin abdullah tusri irin su wane ne manya manyan zaratan sufaye da ba abin da suka sani karatun qur'ani jihad fi sabilillah siyar eh, da dukiya abin da suka samu noma kiwo abin da suke kenan suka raye duniya zuhudun su sun fahimce shi kan cewa ka nisanci haram shi ake nufi da zuhudu kuma idan ka ga buha abin da yayi kama da halal yayi kama da haram shi ma ka gudu ka kauce masa wannan shine zuhudu amma ba abin da yake na halal ka kauce masa ba Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadid to dan me za ka kaucewa abin da yake halal akan ka wai da dawo zuhudu wannan ba zuhudu bane ba gaskiya bane ba abdulkadir jilani karim shi ke na mana kai ba kai gaba ko zama ne Allah da ka karanta tarihin kamar cikin siyaru alamun nubala na kan shuddin zabi ba da labari ba ga littafin sa ba ɗankin sunna za ka fahimta cikin littafin sa al-bunya li talibi tariqin haqq tauhidi ne tsantsan ahli sunna wal jama'a da su ne amma waɗanda suka zo daga baya yan muna kadiriya wannan ba gaskiya bane ba ba ba dangantuwa zuwa gari shi ake da dangantuwa ka fahimta ko akwai mutanen da suke zarata mutanen kirki ne amma mabiyan su suka rinke musu kare ne da rubuce rubucen da ba su suka yi ba sannan kuma su mabiyan su yanzu ba ta irin aiki irin nasu ina fata an fahimta to wannan kasu sa ka soke kuma dukkan wa wato kar su faye bar gurbi sa ka soke dukkan wani mutumin kirki wani ɗalibin bawa ina ba ta fahimta ibn taymiya yake cewa asalin asalin sufanci da zuhudu ne ya taso wanda zuhudu abu ne da ake so yace to daga baya ne tatawwara wa tatawwara wa tatawwara har dai kasance ya zama yadda ya zama da haka sufaye irin waɗancan naga yace mafi kyau a kiransu da suna zuhad wato masu gudun duniya domin wajen sun zo daga baya sun kafa sufanci wannan kuma ta duniya ta daban ba tafsiri bane ba lil fuqara alladhina fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahil aghniya min at-ta'affuf wanda ya jahilci halayen su sai ya tsammanin cewa mawadata ne su mura ta'affuf dan kame kai ta'arifuhum bi simahum zaka gane su da alamomin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane komai lafazin ilhaf ko ilha yana nufin naci amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba la yas'aluna nasa aslan kwata kwata ma ba ta tambayar mutane bayan da ya zo su roki wani cewa kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza in shi ga dama ba su kyauta ya halatta su eh, karbi kyauta dan annabi ma ya karbi kyauta in shi ga dama za su sadaka sai su karba in suna cikin waɗanda suka cancanta su sadaka in ba sa cikin ko ba za su karba ba ina ba ta an fahimta duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka idan ya karɓa sadaka idan ya ci ya ci haram amma za ta tunda kofar ta abu da wannan duk wanda ka in ka baka in ka da baka za ka iya karɓa to su la yasa da nasu ilhafa ba sa roƙon kowa komai yana daga cikin abin da annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kadai ka yadda ni manzon Allah ne sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan nasa shay'an haka ya faɗa wani sahabi ka'idar mubaya'a ta kai da ba za ka roki kowa komai ba yace ina eh, yarda yace ko da kana kan doki ko rakumi bulalar ka ta fado kasa ba za ka ce wani mai komai ba sai dai ka sauko kasa da kanka ka dauka sannan ka koma ka hawo yace ina eh, yarda sannan annabi ba ka hannu suke baya. to in mun fahimci wannan sakon da dai za mu ranka roƙo muna karatu karatu in mun fahimci wannan sakon da dai ba za mu zama mun kaskanta ba ina fata an fahimta tsari idan za mu shirye yadda za a yi makarantun allo su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fisa bilillahi a haddace qur'ani kyakkyawa hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba wannan in zamu wannan tsarin yana da kyau wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce na da zaka zo ka kawo yara guda ashirin ka kawo wajen malami wai ka kawo masa kai masa gata ka baka almajirai kai tafiyar ka cin su shan su wurin kwanan rashin lafiyar su duk yana wuyan malam kenan kan ɗaya da zai iya ba dole sai sun tafi bara to wajen tafiya bara za su je gidan karuwai wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba wajen tafiya bara za su gaba da irin area boys din nan duk su lalace a irin wannan yanayi wajen neman abinci musamman a yanzu an kwatanta da yadda abin yake shekaru ashirin da suka wuce da yadda yake yanzu abin ya lalace to amma idan iyaye suka ji cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace qur'ani to lalle ne ya kasance na biyo su da abincin su ga buhun masara ga buhun shinkafa ga buhun sukari ga kwalin omo ga sabulun wanki ga kaza ga kaza ga kaza in ya kare ko malam ya sake rubuta mun takarda ya sake aiko da wani to da kai wannan sai ai karatu na fi sabilillah karatu mai kyau mai tsafta kuma yara din su zanto mana garka na gari amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata matuƙa da suna bukatar shigar jama'a tsarin ba wai ta a rushe makarantun allo lokacin su ya wuce ba a'a a tsara su a tallafa musu kuɗi da ake karɓa daga na local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na local government ɗin ba a ciki ba malamin allo a ciki ba almajirai ba sa da kaso a ciki ba me local government ta tsara musu kudi da ake karɓa ministry na education za a ware idan an yi budget na ranar da ilimi wannan ba ilimi bane ba me aka ware musu me za a taimaka musu ba kasan san musu za a yi ba ka san su za a ba su ba ko mutu tsakanin ka san mu da kuma ka bani kaso na kake to ya kamata duk mu gane wannan sannan mawadata da suke da kuɗi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba yanzu mutum sai ka sayar da yara ɗari a shekara wani zai iya sayar da yara ɗari ba tare da ya komai ba wani zai sayar da goma wani zai sayar da biyar ba tare da ya ji komai ba kuma ya su sami ilimi kuma su zama manya na gari amma sai mutum ya kashe kudin kan wani abin da ba mai amfani bai kyale irin wannan hanyoyin kashe hanyoyin kashe kuɗi na alkhairi ne muka jahilce su ko kuma mun san su amma ba ma su mu bi su dan ba su dace da son zuciyar mu ba wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka ciyar na alkhairi ubangiji ta'ala yana tare da shi allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu bil-laili a kowane dare wan da kuma yini sirran wa alaniyatin asirrance da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim irin wannan ladan suna nan auren ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu jin tsoro ta tare da su lokacin da mutuwa ta zo musu wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba ubangiji ta Allah ya sa mu cikin su abinda muka bada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum amma aya bata ce munai maza ba ko mummune mata a jumlace dai mummune wanda maza akwai